muna jira mu ji daga bakin masu yi musu magana mu ji wani niyya suke da shi amma gaskiya mu muna gani cewa gwamnati ta jawo ruwa ne yadda za a wahalar da mu domin inda a ce wa'annan shugabannin ta sake su ne ta kira su ne an tafi teburi saboda sulhu da zai fi mana alheri ba ka ganin 'yan awarin sun ba gwamnati haushi ne yasa ta ɗauki wannan mataki ko ya ba ta haushi wannan abu ne da ya kasance na alkali na masu shari'a shari'a daban abin siyasa yadda gwamnati ke ɗaukan abu daban to kaga idan aka kawo cewa karfin gwamnati na ta kasar domin ga abin da suke ba daidai ba sai a duba abin da dokan ƙasa ya faɗa saboda a zartar da hukunci da adalci abin da mutane suke tuna kenan wani lokaci kuma ai hukuncin da za a iya yi mutum domin ya yi laifi idan an ga cewa an yi masa wannan hukuncin zai tada wani wutan ai gara barin wannan hukuncin To abin da mu muke gani kenan. A ganin ka 'yan awarin sun yi laifin da ya kai a tsare su na rai da rai a gidan kaso? Gaskiya kan su suna so a bukatan su raba ƙasa ne. Su ba wani abin da suke so dai a yare yarjejeniyar da za a raba ƙasa. To amma akwai yadda za a zauna a tattauna da su akan teburi guda. Yana iya yiwuwa a ja su. Yana iya yiwuwa duniya su gane cewa abin da yake wuce fa kaza ne saboda a yi gyara domin kasan a wahala ake ciki ake tafiya shugaba ya fi shekara talatin da bakwai yana na kan mulki kaga ba daɗi ake ji ba yanzu me kake ganin manyan ƙasashe ko kuma ƙungiyoyi masu faɗa a ji irin su tare afirka za su yi don su taimaka kamaru a sami zaman lafiya eh, abu ne wanda kowa na tsumayan cewa su zo su tankwasar da shugaban ƙasa saboda ya ga cewa yarjejeniya ya fi haka abin da majalisar dattabai na amurka suka yi ce suka fitar da resolution eh, na ɗari biyu da casa'in da biyun nan na maganan cewa 'yan awara su bari yara wato su tafi makaranta kuma kashe-kashe da ba gaira ba dalili a bashi sannan take haƙƙin bil adama ma kuma ta lura ta ga cewa ta bar duka wa'annan to kaga wa'annan irin matakai da muke so mu gani an ɗauka kenan sannan kuma an aiwatar ba ɗaukan matakai ba aiwatar ba ita majalisa oa na afirka su sai dai su yi magana da baki ba sa ɗaukan wani hukunci idan ba a bi abin da suka faɗa ba yarjejeniya kowa ya ce a zauna akan tebur a yi sulhu an ce a zauna akan tebur tsakanin su yan eh, aware da gwamnati gwamnati ta yin wannan wani mataki majalisar ƙungiyar haɗin kan afirka ta ɗauka na cewa ta tunkusar da shi shugaba gwamnati ko kuma yan aware an zauna akan tebur saboda a yi sulhu babu shi amma Switzerland ita ta kawo ta gayyace su duka an dan zauna a Switzerland an soma magana to yanzu an soma magana wa'inda muke gani da su za a yi yarjejeniya da su za a zauna kan tebur a yi sulhu shugabannin an yi musu ɗaurin rai da rai to kaga an koma baya kenan ba ci gaba aka yi ba domin in ana so a shirya abu ba koma ake ake kirga mutum nawa aka kashe baya ba duba ake gaba ya za a gyara abin. Malam Muntari Hamisu muna godiya da samun wannan tattaunawa.